Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo talata matsakaicin zango. Masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba Grace Alheri Abdu ce daga nan birnin Washington DC tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen na safiyar yau Talata 29 ga watan Maris shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. An kama wasu mutane dangane da hare-haren da aka kai Lahore kasar Pakistan. A kasar Belgium kuma an saki mutumin da aka kama bisa tsammanin cewa yana da hannu a munanan hare-haren da aka kai a saboda rashin shaida amurka da turkiya kuma suna yin shawarwari domin faɗaɗa haɗin kai da nufin murƙushe 'yan ƙungiyar isis Ƙungiyar iyayen 'yan matan Chibok da suke dab da cika shekaru biyu hannun 'yan ƙungiyar Boko Haram ta bayyana cewa ba ta yarda waɗanda ke da alaƙa da makarantar sakandaren Chibok ɗin su wakilce su ba a kowace irin tattaunawa. Za ku ji dalili. gwamnatin najeriya kuma ta bayyana shakkun cewa yarinyar da aka kama a kamaru tana ɗaya daga cikin 'yan matan sakandaren da ake garkuwa da su bisa dalilan cewa har an aiko mana da hotuna na ita yarinyar da ta ce ita tana cikin 'yan mata da aka sace a makarantar chibok to abin yana da ɗaura kai yarinyar nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara tara ko goma ko sha ɗaya to sai kuma tsaka mai wuya inda yau gogan naku na sakkwato zai nemi amsar wannan tambaya shin idan rikicin cikin gida ya barke a cikin wata jam'iyya ta siyasa makamancin abin da ya faru a jihar yobin nigeria wani irin matakin ladabtarwa ne ya kamata jam'iyya ta dauka a kan membobin nata ba tare da abin ya tsauri ba to sai ku kasance tare da mu kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran Firaministan Pakistan Nawaz Sharif ya lashe takobin cewa zai ƙara zage dantse wajen ayyukan dakile ta'addanci. Firaministan ya lashe wannan takobin ne bayan mummunar harin ƙunar bakin wake da aka kai garin Lahore a ranar Lahadi da ya auna Kiristoci waɗanda suke bikin Ista. Akalla mutane 72 ciki har da kimamin yara 30 ne aka kashe, yayin da kuma mutum 300 suka ji rauni. Wani mai magana da yawon rundunar sojan ƙasar ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaro sun kammala sumame da dama bisa bayanan da suka samu tun da farko har ma sun kama wasu da ake zaton suna da hannu a harin. mutumin da ake kyautata zaton rahotannin cewa shine wanda ake zato ya kulle makarkashiyar mummunan hare-haren ta'addancin da aka kai birnin brussels a makon jiya an sako shi a saboda rashin shaida jiya litinin lauyan gwamnatin kasar ya ce hukumomi ba su da hujjar ci gaba da tsare shi wannan mutumin mai suna fekalsi kafofin yada labarai suka yayata rahoton cewa fekalsi shine fekal shefo kuma ana kyautata zaton shine mutumi na uku da aka gani a faifan bidiyon filin saukar jiragen sama tare da wasu mutane biyu da suka tarwatsa kansu ba tantance ko masu binciken sun tabbatar shine mutumin da aka gani a faifan bidiyon da aka ɗauka jim kaɗan kafin tashin bom ɗin ba tun farko a jiya litinin 'yan sanda suka gabatar da faifan bidiyo suka bukaci jama'a da su taimaka wajen gano mutumin da aka gani a faifan sanye da hula samfarin malafa da kuma farar court sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce amurka da ƙasar turkiyya suna yin shawarwari akan shirye-shiryen faɗaɗa haɗin kai tsakaninsu domin ƙara matsawa 'yan yakin sa kan ƙungiyar isis lamba jiya litinin mr kerry wannan furucin bayan ya gana da takwaran aikinsa na turkiya Mevlut kabusoglu ya ce dukkan kasashen biyu suna da sha'awar ganin bayan 'yan kungiyar ISIS cikin gaggawa domin mai da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. Ƙasar Turkiyya wadda kawar kungiyar ƙawancen tsaro ta NETO, ce tana zaman wani bangare na sojojin ƙawance na taron dangi waɗanda suke fafata da 'yan yakin sa kan kungiyar ISIS a ƙasashen Iraq da Siriya. To amma duk da haka Amurka da Turkiyya suna da saɓani akan goyon bayan da Amurka take bai wa 'yan yakin sa kan Kurdawa da Turkiyya ta ce suna da akala suna da wato suna da nasaba da ƙungiyar kudistan Workers Party ko PKK a takaice wata ƙungiyar 'yan ta'adda da take yakin samun 'yancin cin gashin kai daga ƙasar Turkiyya. jiya litinin wata babbar kotun ƙasar bangladesh ta yi watsi da ƙarar da aka kai shekaru 28 da suka shige da ta buƙaci a fitar da addinin musulunci a zama babban addinin ƙasar alƙalai guda uku suka yanke wannan shawara da aka zaci hakan za ta faru alƙalan sun yanke shawarar ba tare da sauraron wata shaida ba kotun ta ce ayarin mutanen goma sha biyar da suka kai wannan ƙara a 1988 ba su da rajista da hukumomi ba a saboda haka ba su da 'yancin kai wannan kara lauyoyin gwamnatin ƙasar sun yaba wannan mataki suna masu faɗin cewa addinin musulunci zai ci gaba da kasancewa babban addinin ƙasar bangladesh to amma za a ci gaba da baiwa sauran mutane da suke bin waɗansu addinai 'yanci daidai wa daida kamar yadda tsarin mulkin ƙasar ya tanada ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Yau Talata idan Allah ya yarda za a fara shari'a wasu 'yan ƙasar Somaliya guda bakwai da ake zargin cewa barayin teku ne a ƙasar Faransa dangane da fashin wani jirgin ruwan Faransa a shekara ta 2011 a mashigin Aden. Waɗannan mutane waɗanda shekarunsu tsakanin 22 zuwa 35 akwai yiwuwar za a yanke musu hukuncin ɗauri idan aka same su da laifi. Masu bincike sun ce waɗanda suka mallaki jirgin ruwan Christian da Evelyn Colombo a farkon watan Satumban shekara ta 2011 suka tashi daga tashar jiragen ruwan Aden a ƙasar Yamal a kan hanyarsu ta zuwa Oman da niyyar kewaye duniya. Ba su daɗe da fara tafiya ba jiragen ruwan ƙasar Jamus da suke sintiri a teku suke iske jirgin ruwan da hujin harsasai da kuma jini amma kuma babu kowa a cikin jirgin. 'Yan kwanaki bayan haka sojojin Spain suka kai su mame kan wani jirgin ruwa a yankin. suka kashe barayin teku guda biyu suka kama biyu suka kuma kubutar da evelyn colombo jama'ai sun ce evelyn ta faɗawa waɗanda suka cece ta cewa barayin tekun sun kashe mijinta suka jefar da gawarsa a cikin teku labaran duniya kenan kuka saurara To da labar mu bude takon da batun 'yan matan nan musamman 'yan matan Chibok da ya dauki hankalin duniya bayan kama waɗansu 'yan mata da ke niyyar kai harin kunar bakin wake a ƙasar Kamaru da ɗaya ta ce tana daga cikin 'yan matan sakandaren Chibok da ƙungiyar Boko Haram ta sace kusan shekaru biyu da suka shige da har yanzu ba ji ɗuriyarsu ba. To na tuntubi sakataren kungiyar iyayen ɗaliban lawan Zanna domin jin ta bakin su dangane da wannan lamari. Yanzu mu ba za mu iya ba da tabbacin cewa AH ba sai da mun je mun sai an je muka je muka yi registration din mun tabbatar cewa eh daga cikin duk sunan da muke da shi da sunayen su da kuma fotunan su muna son mu je mu gani cewa lalle lalle eh wannan yarinyar daga cikin ɗan eh, makarantar sakandare Chibok kuma daga cikin 'yan matan namu so anan mu da kanmu za mu ji daɗin mu san cewa wannan karon tun da an yi shekara biyu an kai rikiyo kwanakin da muka yi zance da ke ba mu samu ko ɗaya ba amma an fara samu to har yanzu mu a gode wa gwamnati da wannan effort din da kuma kokarin da suka yi suka yi mana amma har yanzu muna cikin mu da yanzu akan cewa za a tafi kemerun din ma an ce gwamnati ta riga ta aika delegation a bisa ga abin da muka ji a radio france jiya ya sake bamu tunani mu daidai mu iyayen har yanzu muna nan ba mu ji kira daga gwamnati cewa iyayen da za su yi representing tafiyan nan su dawo ba shine yanzu jiya muna cikin tunani akan yau da kan mu da kan ne na yi magana da chairman na akan cewa to yana da kyau eh, ya dawo ya bar kauyen da yake ya zawo ya zo ya same ni mu tashi mu shigo cikin maiduguri mu samu da manyanmu da suna kan gwamnati har yanzu akan cewa ya wannan tafiyan za a yi ta ne ko ko an riga an yi ta kuma su waye ne wani ya bugun mu a kan cewa za a aika wayansu daga makaranta mu ba ma yarda da wanda ko daga mai gadi makaranta ma na sakandare cibin ba ma yarda da su domin tun da da fare abun da ya faru ba wai ba da sanin su ba da sanin su nasu daga cikin makaranta yawa to bayanan barin nan aka ja da kwashe to yanzu an ake wai kan mutum ne representative ne daga sakandaren cikin zai je ya representing yan mata ganin mana yan matan mu mu ban ba da yadda kan haka ba yawa to so mu iyaye ya zai zo ya tara iyaye yayi zance da su domin dukkan su ma muna jina jin haushin su a bisa ga abin da suka aiwatar mana a gari yawa to haka mu abin da muke so muna so mu daga cikin iyayen mu shugabannin shugabannin mu je mu tabbatar in ma ya zama yar sakandare cikin ne to za mu yi farin ciki mun gode Allah mun gode gwamnatin Cameroon da wannan effort da suka yi har da suka suka amsa muna gode shi gwamnatin Najeriya da za ta ɗauka effort har yanzu cikin bincike na samu mana sauransu. Yawa to tambayar da nake da ita Malam Lawan ita ce bisa ga rahotannin da muke karantawa a waɗansu kafofin watsa labarai na Najeriya sai ka ce shirin gwamnati ita ce ta ɗauki mutane uku daga cikin ƙungiyar kunnan su je su duba su tantance ko wannan yarinya tabbas tana ɗaya daga cikin 'yan matan cibok ɗin to ku iyayen nan ku 219 da har yanzu ba ku ga 'ya'yanku ba idan aka ɗauki ɗaya ko biyu ko uku daga cikinku zai iya tantance su? Zai zama da wuya a cewa in ɗaya ko biyu daga cikinmu su je su tabbatar mu a nan da mu bisa da hirar da muka yi satin da ya shige da muka ce koma ɗaya ba mu samu ba yau mun ce an je cewa daga sakandare cikin ɗaya ko biyu an samu wannan ya ɗan sake ba mu farin ciki a cikin lalle eh, gwamnati tana cikin har yanzu tana cikin kokari akan wannan amma da so samu ne tun da is a global issue wanda gwamnatin Najeriya da Cameroon ya da kani ne za a iya Najeriya gwamnati za ta iya yi kokari ta kawo a iya kawo wannan yarinya a nemo a tashin namu ko daga cikin social kwata namu ne a cewa iyaye su zo su gani wannan kowa zai iya gane da nashi. E wato tun da wannan labari ya fita aka fara yayata shi akwai waɗansu jami'an gwamnati da suka tuntuɓe ku dangane da wannan ko kuma kuma kuna ji ne a kafofin watsa labarai kamar sauran mutane. To sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hatsi domin jin bayanan Malam Zanna. Za ku kuma ji ci gaban da aka samu a shirin domin iyali ranar Alhamis. Daga birnin tarayya Najeriya Abuja kuma wakilin Umar Faruk Musa ya tuntubi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wato fada shugaban kasar kenan domin jin matakan da gwamnatin take dauka na tantance gaskiyar bayanan 'yan matan sai kakakin shugaban ƙasar Garba Shehu ya bayyana cewa ita ambasada ta Najeriya Hajiya Hadiza Mustapha tuni aka ba ta umarni ta shiga cikin magana kuma tana ta tattaunawa da hukumomin ƙasar Kamaru kuma ana samun haɗin kai mai kyau daga gare su na yadda nake maka magana nan ma har an aiko mana da hotuna na ita yarinyar da ta ce ita tana cikin 'yan mata da aka sace a makarantar chibok to abin yana da ɗaura kai yarinyar nan a hoton da muka gani ba ta fin shekara tara ko goma ko sha ɗaya yau yarinyar da muka 'yan matan da aka sace ai jarabawa suke rubutawa ta gama sakandare wannan jarabawa ku yara ai ba za su kai rubuta ta ba su kai shekara sha biyar sha shida kuma sha bakwai ba ɗaya kenan ba turanci a bakin su wayanda aka kama sai kanuri kawai wayannan duk abubuwan suna amma duk da haka ba mu ce a'a an gama bincike ba hukumomin kamaru suna nan suna yin nasu abin da yake tsaye eh, da abubuwan shi ne yarinyar nan a buge take da maganganuwa da aka dura mata yanzu kokarin da ake ma a farfado da ita ta warware ta samu bakinta tana magana sosai da tunaninta halin da ake ciki kenan amma an ce ai yan mata biyu ne ba daya kawai ba da yanzu kake magana akan biyu ne ita ɗayan kamar yadda muke jin labari ta kai shekara talatin ita ma ai kaga da wuya a ce za a kai kuma IAC aka samu da bam a cikin da kodayake tare suke amma dai gwamnatin tarayya tana na a shirye take iyayen yan mata na Chibok za a ba su haɗin kai su je su gano waɗannan mata guda biyu kuma muna da kyakkyawar alaƙa da Murtala Muhammad Foundation wanda suka ɗauki nauyin cewa a za su biya abun mota ko jirgi da za a je a kai wanda yara su je su gano wayannan mata a can yana da kyau a je din a gano don kada a bar wani tababa a zuciyar wani ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata santa a taimaka a je a sulhunta Karyan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya najeriya ƙasar mu ce mire reno saboda 'yan baya tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya kasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba, ku tausaya waɗanda ko kai garkuwa da To, madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma a nan Washington yana cewa karfe 1 da minti 15 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji rahoto kan wani sabon salon keta hakkin 'ya'ya mata a arewacin Najeriya inda ake tura ƙananan yara waɗansu jihohi domin karatun allo. Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasar jamhuriyar Nijar da dabarun kare ƙananan yara daga illar guba, wato guba dalma a jihar Niger Najeriya. Yanzu dai ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. akwai mutanen da suka fi kowa moran gwamnatin nan akwati zaɓe ma ba su iya zuwa sun yi zaɓe ba wayannan duk ba su yi laifiya jami'a ba kuma ba za a kore su ba saboda wani sanata ya fita daga daga daga cikin kabilan mu ai jami'a ne kana da shi ka shiga BBB ka zaɓe shi ni ba dan siyasan da nake bumbudanci bane wai saboda ina neman wani bumbudanci za a sake wallahi ni ba bumbu ni dan siyasa ne saboda haka wannan hanyar da kuka dauka na kurusa APC jama'a sanuka da huta kuma barkamu da mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya shin idan rikicin cikin gida ya barke a cikin wata jam'iyya ta siyasa makamancin abin da ya faru a jihar yobe nigeria wani irin matakin ladabtarwa ne ya kamata jam'iyya ta ɗauka kan membobin nata ba tare da abin ya tsauri ba suna na sani garba mai kifi publicity ne na apc position local government ina tare da uwar jam'iyyar mu ta jiha ina mai ba da shawara a uwar jam'iyyar mu ta jiha irin wayannan abubuwa din ya kamata idan ma har a ciki an samu wayansu yan jam'iyyar mu wanda suka dan samu wani kuskure bai kamata su dauki wannan tsauraran mataki ba ya kamata a kira mutane da nan a bincika shin ne ne abubuwan da ake zargin su da shi din nan da gaske ne ni ne Alhaji Sala Usaini garin Buzu fati chairman na wasu din Fakara wanda jam'iyya ta aiko mana takarda abin da ake zargin mu da shi ƙarya ne sifika da mala buni sakataren na najeriya zo su ceci yobe daga wannan hatsarin da mutumin nan don allah don annabi zo su ceci yobe in ba su ceta ba kuwa to kwantaro yake kuma zai koma wannan bawan allah dama ma ba ainihi dan pdp ne ni ba wai duk koran mu shine damuwa na ba hatin kar ta fara shine damuwa na. wai ina gaskiyar zargin da wasu masu adawa da gwamnan jihar yobe suke yi na cewa wai ana ɗaukan makaman siyasa na jam'iyya ba na gwamnati ba ana baiwa ƙusoshin ma'aikatan gwamnati wanda bai kamata a ce suna yin siyasa ba kuma gaskiya ne wai har yanzu shi gwamnan da jam'iyyar apc na yobe ba su kira hadiza abba ibrahim suka taya ta murna mukamin minista da buhari ya bata ba duk wannan suna cikin batutuwan da za mu taɓa a muhawarar da muke sauraro ana ci gaba da kaurawa a kanta akan batun wasu kusoshin jam'iyyar apc na zambi da ke can jihar yobe da kwanan baya aka ce jam'iyya ta ɗauki matakin ladabtarwa a kansu a ci gaba wannan cece kucin tsakanin abubakar salihu bakabe sakataren apc na jihar yobe da kuma adamu yaro potiskum ɗaya daga cikin wanda aka ɗauki matakin ladabtarwa a kansu yau za mu tashi ne da wannan tambayar da muka yaushe sakataren alhaji abubakar yanzu yanzu idan kuka ce kun dakatar da idan kuka ce kun dakatar da mutane a yankuna guda hudu manya manya na cikin jihar yobe na farko wa zai muku wa zai rike muku jam'iyyar nan a lokacin da suke dakashi din na ɗaya ke na biyu ba kwa jin tsoron cewa kun ci bashi lokacin zaɓe in ya zo kila za ku biya bashin da ba kwa son ku biya mun sa mun sa kwamiti na riko na biyu daman kaza tana taka ɗanta ba don ba ta son sa ba ai saboda sai. saboda su shiga tetayen su biyo su yi wa jam'iyya da'a bai za a yi ka shiga ka yi kitso da karkata ba kaga akwai munafurci a cikin wannan harka to dai abin da nake ga ah, ba zai yi ba zai yi kai ba zai yi kai kana kana shugaban kana shugaban kana sakatare na jam'iyya ni nake maka magana local government guda kana matsayi ne a jam'iyya kana magana zai babban matsayi ne amma sai ka sa ka sa kambas ka sa kaliba wannan ne akwai amfa na ce mu iya wanda kuka cire mun nan mu uku a fortiskun akwai ni akwai ciyaman na fati akwai babanmu wanda jam'iyyar masu suka kafa ta yobe alhaji muhammadu guza mu uku ne kawai muka kada apc a yau a nan mu uku ne rak ah, ku ne kuke akwai sakatare na siyasa akwai ciyaman na local gamman akwai mutanen da suka fi kowa moran gwamnatin nan akwai zabe ma ba su iya zuwa sun yi zabe ba wayannan duk ba su yi laifiya jami'a ba kuma ba za a kore su ba saboda wani sanata ya fita daga daga daga cikin kabilan mu ai jam'iyya ne kana da yanki ka shiga PDP ka zabe shi amma mu kuma muna da yanki mu kauda kai a cikin jam'iyyar mu PDP ba kuma wallahi kai baka san ran zai maka ƙarya ba duk ta APC na zaba ka kuma aikin da ne yau APC wani kuma za a sake wani zaben PDP za a sake ni na sani baka ba da gudunmawa da na bara a guru kana karban kungiyar miliyan ɗari nawa kana samun kuɗi kana kwanciya baka iya ba da naira ɗaya mutane na cire dukiya na ma wallahi akan wannan gaskiya duk wannan kashi ko ta haka da ba ta ka ba ana maka maganar zancen zaɓe ne kamfin ta PDP ni ba dan siyasan da nake bumbudanci bane dan in da tsoro kuma wani kuma ba mulki rai wai saboda ina ne sake wallahi ni ba bumbu ni dan siyasa ne wanda nake da saboda haka wannan hanyar da kuka dauka na kurusa APC kuna so ne kurusa APC kurusa Yobe Eh, eh, eh, Alhaji Abubakar wani wani abu da na ji da ke nuna cewa kamar shi gwamna Gedo yana da matsala da zombi shine cewa wai har yanzu bai jinjinawa ko kuma ya gaida Hadija Abba Ibrahim da mukamin ministan da aka bata ba. Gaskiya ne har yanzu bai kira ta ya ya ji daɗin an bata shi ba? To kasan su mutane suna ta kokari su har hada abubuwa wanda ba ba zai yiwu ba. Ai ita Khadija babanta babanta Ibrahim Gaidani. Gaba ɗaya ita ba zombi take ba. a zone 8 amma eh? gwamna ya kira ta ya taya ta murna gwamna ya kira ta ya taya ta murna har yanzu koko bai kira ba me yasa bai kira ta ba yanzu ya ce ya ji daɗin an bata minista a inda ba so kake ko ya kira ta a cikin mutane ba amma ita da duk sanda ya je abuja tana wajensa tana zuwa tana gaishe da shi mm-hmm. wannan wayansu ne wayansu ne a nan zombi suke ta kirkire wannan maganar suke ganin kamar za su yi nasara ba maganar zombi ba maganar minista kake in an ɗauki minista eh. an ba wa mutum ba maganan zon din shi ba ne maganan jihar ne gaba ɗaya. Kai da kake wannan maganan. maganan wanda suke maganar aka sakatare na APC ne. Wanda suke irin wannan maganar a nan ne wajen su kuke wannan maganar. An yi wa jihar ka minista a ƙarƙashin jagorancin Major General Muhammadu Buhari a matsayin shi ne shugaban Kasa. Ka je gurin rantsar da ita? Ko kuma daga mati ka ɗau mota ɗaya ko biyu a a za a rantsar da ita ta ka tambaye shi da kake kekkewa yawa kake magana ina son tambaye ka an ba ta minista an rantsar da ita kowace jiha a Najeriya nan ni ina daga cikin wanda suka je rantsar da Khadija Bukarabo Ibrahim ranan da na hmm. daga Abuja mako wanda ya mun test an gan ku a gidan minista kuma mun dau sunan ku kuma kai da kake wannan maganar naka ranan da aka mutum ɗaya daga jam'iyya ka tayar ko kai a matsayin ka na sakataren jam'iyya an ba wa 'yar jam'iyyar ka minista ka je kuma duk ɗan yobe ah, gwamnatin Muhammadu Buhari karkashin APC take. Yobe APC ne, gwamnatin tarayya APC ne an ba ta minista kaje a matsayin ka na sakatare da kai da chairman din ka kun je ka tambaye ta ka ce party ne ba ta mata murna ko ba ta yi mata murna ka ce maka ba a yi mata ba ka in ce ka tambaye ta party ne yobe APC ba ta yi mata ba ta mata murna ba abubuwan da muka abubuwan da party ne mata ba kai ba ka murna ba ko ba za ka taba yi yau Najeriya nan gaba da duk ministan da aka bashi inda a laizin su ake taruwa ko kuma ana taruwa a gidan ministan duk ofishin na gwamnati za su je ni na je mutumin da na iya gani a cikin zababbu gaba ɗaya mutum ɗaya ne yariman gudu ne kawai na gan shi kai ka je ko wani ya je ah, to wannan abu magana da nake maka da kuke so ku wannan ba wannan baya cikin aikin ba ku ba amma ka tambaye ka ce da kun je kun kama wani hanya da kuke so ku rufe bi Allah zai ba ku ba platform din ko irin wata jam'iyya ce aka dauko aka ba ita ah, kuma ba ta ah, cikin ajiba wannan kai ka sani kai ka sani ai a yau bi aka ba minista APC yana da kyau a shi ne nace maka ba ta cikin antifati balantana ka ce tana faɗa da fati a'a to ma'a to ban gane wanda aka kore shi a Jakusko shi wannan wanda kake faɗa na Jakusko abin da ya sa mu muka mukamin ne shi kuma yana jam'iyya kun koma bambadanci da neman a gaya maka to ka tsaya a maka sai ka a eh, shekarun ka na bar Allah ba ku yi wa jam'iyya adalci ba Aliyu ina jin kaka yake faɗa ta Jakusko na'am abin da yake faɗa na Jakusko shi wannan memba ne na executive committee na na jam'iyya legal advisor hmm. amma sai muka zo muka samu ashe yana karɓar ma'aikaci ne a Atiku Abubakar College of Legal e-, Studies hmm. shi kuma ma'aikaci a constitution na jam'iyya ba dama ya rike executive position na party shine ne aka ah, advising ɗinsa da ana da internet da janye ya koma wannan shi ne shi ne sani ba shi ne sani ba shi an a da shi ma yana cewa maza ne to yau mutum mutum da ya rude bai san ma abin da yake ba za ka tsaya kana wa za mu tsaya muna wannan ka tsaya ka dawo sai tun kanka saboda ka rude ka ya dauki mutum wajen shekara ɗaya da wani abu yana eh. executive na jami'a. sanda aka yi zaɓe aka zo aka ce an gano cewa yana aiki mutanen da kuka ce kun rusa jami'a kuna ɗaukar mukami kuna ba su duka ma'aikata ne ka ɗauka ka wa president mutumin ma da yake cikin gwamnati mukami ka ka ba um, to to ina zuwa alhaji adamu eh, ina zuwa alhaji adamu um, alhaji abubakar ina so in baka dama ne duk abubuwan da muke ji mu baka dama tun kai kana ina zuwa alhaji adamu da Allah ina ina zuwa alhaji adamu eh, alhaji abubakar tun Allah ya sa mun same ka eh, ina so in baka dama ka wanke gwamna da gwamnati da jam'iyyar jihar yobe kan wasu daga cin abubuwan da muke tattauna tunda ba kullum muke samun wannan damar ba ka san um, mutane da yawa suna zargin gwamna gaidam da cewa na daidai bai zaman yobe kullum yana abuja ko yana kano inda matansa suke ko kuma wai baya zuwa yobe sai idan za a in an kawo kuɗin aiki grant na gwamnati gaskiya ne magana ne ko 'yan adawa ne irin su adamu suke muku wannan zargi. haka ne to muna da shiri guda ɗaya da ya rage mana kan wannan rigima ta yobe wanda idan mun dawo makon gobe ne za mu taɓa maganar cece ku ce kan wata gada da kuma wata flyover da ake son a yi cikin garin da turu wacce wasu suke da korafi a kanta goma dai za mu auna mizanin ci gaba da aka samu a ƙarƙashin gwamnatin tashi ibrahim gaidan gwamna kamar kullum yau ma muna godewa su bakin namu wato abokan salihu bakabe da adamu yaro tuskon da kuma musamman wakilin mu hassan maina kaina wanda ya taimaka muka haɗa muku shirin nan muka kawo muku shi a madadin su aliyu mustapha sakwato ne a washington dc to a gaishe ka kafin mu karkare ga takaitattun labarai Firaministan Pakistan wasu Sharif ya lashe takobin cewa zai kara zage dantse wajen ayyukan daƙile ta'addanci Firaministan ya lashe wannan takobin ne bayan munanan hare-haren bakin wake da aka kai garin Lahore a ranar Lahadi da ya auna Kiristoci waɗanda suke bikin Ista. Mutumin da aka yayata rahotannin cewa shine wanda ake zaton ya kulle makarkashiyar munanan hare-haren ta'addanci da aka kai birnin Brussels a makon jiya an sako shi a saboda rashin shaida. Jiya Litinin lauyan gwamnatin kasar ya ce hukumomi ba su da hujjar ci gaba da tsare shi wannan mutumin mai suna Faikal C. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce Amurka da ƙasar Turkiyya suna yin shawarwari a kan shirye-shiryen faɗaɗa haɗin kai tsakaninsu domin ƙara matsawa 'yan yakin sa kan ƙungiyar ISIS lamba. Jiya Litinin Mr. Kerry ya wannan furicin bayan ya gana da takwaran aikinsa na Turkiyya ya ce dukkan kasashen biyu suna da sha'awar ganin bayan 'yan kungiyar isis cikin gaggawa domin mai da zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin jiya litinin ne kuma wata babbar kotun kasar bangladesh ta yi watsi da karar da aka kai shekaru 28 da suka shige da ta buƙaci a fitar da addinin musulunci a zaman babbar addini a ƙasar alƙalai guda uku ne suka yanke wannan shawara da aka zaci hakan za ta faru alkalan sun yanke wannan shawara ba tare da sauraron wani shaida ba kotun ta ce ayarin mutane goma sha biyar da suka kai wannan ƙara a alif tara da da tamanin takwas ba su yi rajista da hukumomi ba a saboda haka ba su da 'yancin kai wannan ƙara lauyoyin gwamnatin ƙasar sun yaba wa wannan mataki suna masu faɗin cewa addinin musulunci zai ci gaba da kasancewa babbar addinin ƙasar bangladesh to amma kuma za a ci gaba da sauran baiwa sauran addinai 'yanci. To masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mai salama bari mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi baba umar Tanko Dawa da aka fi sani da Tanko Mishan a kwashi wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Laraba gaisuwa ta musamman ga Malam Sula Tanko Dawa da kuma Dauda Tanko. Allah ya kara dangana mu kuma ya kyautata namu karshen ina kuma gaisuwa fata alheri da taya murna ga daniel dan goma morris da amaryarsa rose da sani ibn salisu da iyalansa domin auren yarsa maryam da angonta sayyadi ali muhammad allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da ta taya na gabatar da shirin da malam sidi da har hada a shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau malam zubair alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.